الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الايات الهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك عليكم ورحمه الله وبركاته يوكما بقى bakwai محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da goma ga watan novemba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi allah ta baraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin muna cikin littafi mai bayani game da abubuwan da an kai hani gare su jiya mun karanto game da haramcin mazaunin birni ya sayar da haja ya yi dillanci gaba ƙauye sannan da haɗuwa da mutanen ƙauye da ke ɗauko haja daga ƙauye su kawo birni maimakon a bari su iso kasuwa sai a tare su bayan gari wasu su sai annabi ya hana hakanan sannan kuma mun ji hannun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutum ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa ko kuma da kuma neman aure akan neman auren dan uwansa annabi ya ce sai in ya yi mai izini ko an mayar da shi ba shi babin da mun kai ba jiya mun shiga babi na biyu mun yi hadisi guda lokaci ya kare. don haka bari mu faro shi daga farko ya ce babu haya an ida a mali fi gairi wujuhi hillati adhina shar'u fiha wannan babi babi ne mai bayanin hani daga tozartar da dukiya wulakantar da dukiya fi gairi wujuhihi ba ga fuskokinsa ba allati adhina shar'u fiha fuskokin da shari'a ta yi izini a kashe dukiya cikinsu mutum ya ɓata dukiya ba inda ya dace ga shari'a ba shi abin da wannan babi zai yi muna bayani ɓata dukiya ba ga fuskoki na shari'a ba malamai sun kace ya kasu kashi biyu na farko akwai abin da ake kira a almubazzaranci sannan na biyu akwai abin da ake kira israfi wuce gona da iri almubazzaranci shine kashe dukiya ba hanyar da shari'a ta yadda a kashe ba babban laifi ne an tambayi abdullahi dan mas'udu menene almubazzaranci domin da yawan mutane sun ɗauka 'yan an ce almubazzaranci wato ɗaukar dukiya mai yawa a kashe ga aikin banza ɗan mas'ud ya ce ba shi ne almubazzaranci ba almubazzaranci shi ne kashe dukiya ga hanyar da shari'a ba ta dace ba in ko dirhami guda ne ƙwandalawa ga ka ɗauka ka kashe ba inda shari'a ta ce a kashe ta ba ka yi almubazzaranci ina fatar kun fahimta almubazzaranci shine kashe dukiya hanyar da shari'a bata yadda aka kashe ta ba dada dukiyar nan mai yawa ce ko karama shine almubazzaranci istirafi shi kuma wuce gona da iri da ka zo kashe dukiya hanyar da shari'a ta yadda a kashe sai ka ƙara bisa ga abin da ake bukata shi ko shine israfi shari'a ba ta yadda mu sai abinci mu ci ba kaga halan ne in ka sai abinci ana cewa ka bata dukiya ga banza to wurin sayan abincin sai ka sai fiye da bukatarka in ka cika zubar da saura ga ƙasa wannan ba albazarinci ake kiransa ba israfi ake kiransa barna to dukkan nau'uka biyu bata dukiya ne kuma shari'a ta yi hani da gare su albazarinci yana da ayoyi ne Allah yana cewa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatini wa kana shaytanu li kafura tabaraka wata Allah ce kakka yi almubazzaranci wani irin almubazzaranci domin masu yin almubazzaranci sun kasance yan uwan shayatinu ne shi ko shaidan ya zama mai yawan kafirci ne mai yawan butulci ne ga ubangijinsa ya kamata kai koyi da aikin shaidan kaga cikin waɗannan ayoyin kamar Allah tabaraka wata Allah yana nuna mana almubazzaranci yana daga cikin ayyukan shayatinu don haka anniyar ka kai musulmi daga aiki irin na shayatinu almubazzaranci baya da kyau ina fatar kun fahimta hakan ga kuma cikin suratul israfi eh suratul isra'ihi ba israfi ba akwai suratul israfi <laughs> suratul isra'i <laughs> dama israfin an gaba kina cikin suratul isra'i Allah tabaraka wa ta'ala ya tarbiyyantar da bayinai ya ce wala taj'al yadaka magalulatan ila unukeka? wala tabsudaha kullal basdi da maluman mahasura wala ta taj'al yadaka kakka sanya hannunka magalulatan wadda an ka daure ila ka zuwa ga wayanka in mutum zai taimaka wa fi sabilillah sadaka ta farilla ce ko ta nafila ba hannu zai sawa cikin aljihu ba ko cikin jakka kuɗin ya ɗebo ya bayar to sai an ka kame hannun gada kaka ɗebowa da shi sai an ka gama da wayanka an ka sayi an ka ɗaure akwai bayarwa kaga ashe kenan eh, ɗaure hannu ga waya kamar Allah na amfani da shi matsayin kinaya ta ruwa kakka zama rowaci baka iya ba kowa cikin abin da Allah ya baka ka zamo kamar wanda an ɗaure hannu ne da waya ne an game hannu ne da waya ne an ɗaure. kakka zan haka nan kakka zan danko kenan kwan kwan kwan duci bai kwantuwa shine ma'anar wala taj'al yadaka magalulatan ila unuqika kakka zama rowaci wala ta tabsudaha kullal basdi haka kuma hannun nan da ke bayarwa kada ka shimfiɗa ta dukkan shimfiɗawa ma'ana kakka zan alamu bazzari kuma duk inda ka ga dama da inda ya kamata a bayar da inda bai kamata a bayar ba duk ba da dukiya haka kakka yi haka nan kaga wannan ayar Allah na ce mana kada ka zan marowaci kuma kada ka zan almubazzari fataka da sai ka zamo maluman abin zargi wa ake zargi marowaci in ka zama marowaci da an ka da Allah mai aka yi da wannan dakarin ban mallam ga dukiya amma bai ci bai sadaka kaga mutane su zarge ka ko akan rowa mahasura kuma wanda ake yanke ma da sun fahimci komi ya kare duk mai almubazzaranci mai zai biyo a baya talauci duk wanda Allah ya ba dukiya walakanta ta ya bazzara ta insha Allah ta'ala sai Allah ya karar da dukiya da ya talauci da ka talauce kuma al'adan mutane yau sai mi ba hako maganinsu da ana taruwa gidanka ana hidda kwanonin abinci da sauransu da an gano baka da ka koma Shi kenan sai ka hito ka aza kujera kowa bai zuwa in baɗiyanka ba su ma dole ɗaya na su zauna tare da kai tun da babu inda za su nan to ne mahasura wanda an ka yanke sai mutane su yanke su ya taba tonka kaga kenan kamar Allah ta baraka wata ta'ala yana cewa kakka zan marowaci ha kakka zan almubazzari in ka zan marowaci mutane za su rinka zargin ka akan rowa haka in ka zan almubazzari dukiyar za ta ƙare sai mutane su yanke ma kaga duk waɗannan ayoyi dai Allah na hani daga almubazzaranci sai israfi shi kuma abin ga barna da dukiya ne in ka zo kashe dukiya hanyar da shari'a ta yadda ka kashe kuma ka wuce wa da an ce yanzu kamar israfi yana cikin bukatar mutum ya tanadi gidan da ya zauna aiko da shi da iyalinsa to da kayi gida ai shikenan ya wadatar amma a ce mutum na da gida hamsin yana da gidaje talatin sakkwato yana da biyar abuja yana da uku mina yana da biyar kano yana da biyar kaduna yana da eh, gida ingila yana da gida london yana da gida america yana da gida makka yana da gida dubai kamar yadda mutanenmu yanzu annan suna yi yanzu waɗannan gidaje wa za ka sa cikinsu tsakani da Allah bai zan barna ba kayi gidaje babu kowa ciki an rufe shi kenan kawa mace zai kawa aljannu na faɗa muku annabi ya ce duk gidan da babu kowa ciki aljannu ke zama ciki haka gida ko akwai mutane ɗakin da babu kowa to aljannu za su tarewa nan ɗakin aljannu ka gina ba don haka me hikimar yin gida hamsin ko ka yi gida mai 50 bedroom ɗaki hamsin ai gida ne ɗaki na san gidan da ada ɗaki hamsin miza kai yana yana iya eh, mata hamsin ko ya'ya hamsin waɗanda za su cika gidan kaga nan barna ta shiga maimakon gina waɗannan gidaje ya kai bawan Allah yanzu garin ku ka kallata masallaci nawa annan shekara da shekaru an kasa isuwa daga te ka sai gidajen can da ba su da amfani gare ka su da amfani ga kowa ba ha kokarin ɗaukar dukiyar nan ka idi masallaci nan na garin ku da ba isuwa ba ga wata makarantar islamiyya can wani bawan Allah wanda ke karantarwa ƙarƙashin rumfa ta kara yan damana ta tsaya shi kenan karatu ya tsaya saboda wurin bai zaunuwa baka ɗaukar dukiyar nan ka ta gyara mai makarantar nan Allah ya baka lada eh? ga wani makwabcinka nan ka sani abin da zai ci da kyar da shi da iyali ne baka ta ka sai buhu haka ne mai gida ne ko ka samu koda miliyan uku ka bashi ya sana'a ya huta da matsalar abinci Allah ya saka ma ga malaman islamiyya nan za ka iskan mafi yawan makarantun nan islamiyya saboda irin halin da suke ciki na talauci kari ba ake musu ga dan albashi albashin kakka sojin ko nawa ne fa ba ma albashi ake musu ba allowance ɗaya ne ake ba su ko na zamu hawan kabu-kabu wani da tudun wada yake tasowa ya taho unguwan nan ya karantar da yare ya koma 'ya'yanku ne ake karantarwa Allah ya baka dukiya daga ta hiddu bai ka sai gida bai da amfani gare ka babu kowa ciki nai kila ka ɗauko su sha sha ka sa su kama ya mazina ko liwaɗi cikin gidan me yasa baka biyan makarantun nan islamiyya garin ga makarantar islamiyya nawa akwai Allah ɗaya ka iya kidanye ko ministry of education ba ta iya kidanye su makarantar na islamiyya da akwai cikin garin Sokoto to duk wata makarantar islamiyya da ka sani mallamin makarantar nan ta wai suke ba a dai ba yi musu albashin da ya kamata ba sannan albashin nan zaka iska mu wata rana yi wata biyu wata uku ba a basu ba saboda babu kuɗi ba ha kokarin ta haya kai empowering din malaman nan ko makarantun na islamiyya Allah ya saka ma ba ka tai da bai ka sai gida ba kana nan Sokoto kana da gida dubai me amfanin basakkuce sai gida dubai wato ma'ana an sa an sha tafi ciki sakkwato ba ta zaunawa don haka in lokaci ya kare sai ya tuma ya kuma dubai ya zauna shi an ma'ana to in kan mutu kafin lokacin ya kare fa in kan mutu kafin lokacin ya kare sannan mutum nawa kaga yayi haka ne ya sake dawowa ai babu wurin da ka zannuwa gare ka illa gidan gado dubai ƙarya ce yanzu ba kayi gida dubai ba kana ganin ka ba ta canzawa da mulki ya ƙare ka koma dubai shekara guda shekara biyu dukiyawar ka san abin da an kunna mota ta ƙare sai ina sai ka dawo gidan gado ka dawo kunyace koma dubai ka zanna tun da dubai gidan Okara kaga irin wannan duka barna ne kaga mutum ya sau motoci ya daza gida ne akwai mai mota goma sha biyu yau in ya shiga wagga gobe ya shiga wagga yadda kaka canza riga haka wani ka canza mota wadda ya shiga da safe daban wadda zai shiga da yamma daban don Allah mai bukatar wannan mota guda bata isa ba ko biyu eh in ma yana iya ya sai guda ta lalurar gida mata da yare da kai yare makaranta da sauran abubuwa ya ajiye musu shi ko ya ajiye mu kai na biyu ba su isa ba me hikimar ka sau mota goma sha biyu ka jingine gidanka ga sunan ka shiga waga ka shiga waga kana canza mota kamar mai canza riga hakan ga tufafi za ka iskan ma wani shi ko akwati goma sha biyu gare shi ta tufafi me zai yi da su baka dai iya sa set goma lokaci guda set guda za ka sawa to me amfanin akwati goma sha biyu yanzu an yi shekara wajen kusan biyar muna magana da wani sai ya ce min banda kaftanai banda jaket da wando ƙananan tufafi riga dai wagga taggo da wando da riga babbar riga yana da sama da hamsin nice biza kai da su yanzu aka in kun ka bincika can kawai uba ne na can da ragar riga mai dashi amma yana nan ya tara riguna wayar riga ɗaya banda kaftanai banda jaket da kaga irin wannan barna ce ya kuji bayan Allah maimakon ka tara wannan duda mutum nawa annan yana bukata abin da zai sanyawa ɗauki ka raba musu sai su sa su ma su wadata arzikin Allah ne ba naka bane to kaga kashe kuɗi inda shari'a ta yadda a kashe amma ka wuce daga abin da ake bukata shi ko shi ake kira israfi yana da bambanci da albazaranci ko baya da yana da bambanci almubazzaranci kashewa inda shari'a bata yadda ba asalin shari'a bata yadda ba to ka kai shi almubazzaranci mai yawa ce ka kashe ga irin wannan fuskar ko kaɗan shine almubazzaranci Israfi kuma inda shari'a ta yadda a kashe amma ka wuce bukata ka yi barna shine israfi dama ma'ana israfi shine mujawazatul haddi ƙetare iyaka wuce gona da iri ita ma tana da ayoyi da hadisai da an ka hana israfi manzon Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa cikin suratul suratul arafi Allah ya ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifina ya ku yan adam ku ci daga duk abin da Allah ya baku na ci na halal ku sha daga duk abin da Allah ya baku na sha na halal ku ci ku sha daga halal ko sai ya ce wala tusrifu amma kada ku yi israfi kada ku wuce gona da iri wurin cin da wurin shan ci ba halal bane da sha to amma in kun ka zo ci da sha kada ku yi barna kada ku wuce gona da iri gidanka abin da ke isa sa'i guda na shinkafa ya isa sai a sa sa'i biyu da rabi kuma ba an yi haka nan domin a taimaka ma mabukata da makwabta waɗanda an san basu da ba a'a iyaka saboda nuna isa yan an ci ta sa'i guda sa'i guda da rabin ga a zuba ga kwata sai ka ga ga guntayen tuwon shinkafa ga shinkafa lahiyayya kamar ka cince eh, ga makwarara an zubo ga makwarara kaga wannan shine israfi shine yace kullu wa sharabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah bai son masu barna bai son masu wuce gona da iri in sun zo kashe dukiya ina fatar kun fahimta haka cikin suratul furqan Allah yana ya jeru bayi ne na kwarai sai ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama da kuma waɗanda bayina na kwarai su da waɗanda idan za su ciyar da dukiyarsu idza anfaqu idan za su ciyar ga waɗanda Allah ya aza ciyar wasu akan su lam yusrifu ba su yin israfi ba su yin barna ba su ɓata dukiya wallam ya katuru kun ba su yin ƙoro ƙoro ne ka ba da abin da ya kasa daga bukata israfi shi ne ka ba da abin da ya wuce bukata ina fatar kun fahimta ba su yin barna kun ba su yin ƙoro wa kana bayyana zalika ƙawama ciyar wasu ta kasance matsakaiciya tsakanin barna da yin ƙoro suna tsaya tsakiya ba su yi barna ba ba su yi ƙoro ba kaga za su ba da daidai bukata da dai sauran ayoyi da hadisan da Allah da manzo sun kai hani daga israfi ina fatar kun fahimta to sai ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu ƙala, ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama inna allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratus rawahu muslimun wa wannan hadisin an karbo shi daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi Abu Huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukaki yarda lakum salasan ya yarda da abu uku gare ku ya ku musulmi Allah ya yarda da abu uku waya karahu lakum salasan kuma ya kyamaci abu uku gare ku bai yadda ku yi su ba ga waɗanda ya yadda da sunan fayar da lakum an ta'buduhu ya yadda muku ku bauta mishi wala tushriku bihi shay'an kar ku haɗa komi da shi wannan ita ce umda ta addini bautar Allah kadai ta Allah shi kadai da bauta ba tare da an hada komi da shi ba duk abin da ka yi jama'a in baka da tauhidi ka aikin banza ba abu mai muhimmanci kamar tauhidi tauhidi shine ta Allah da bauta sannan da nisan tara Allah da duk wani abu da ake tara shi da shi mutum ne ko mala'ika ne mai albarka ne ko mara albarka don duk ana tara Allah da su ana tara Allah da masu albarka ana tara da marasa albarka duk abin da ka san ana hadawa da Allah wurin bauta to ka nisance shi ba a hada Allah da kowa wurin bauta shi yasa ya kawo shay'an ina fatar kun fahimta ba ita ce an karon nakirati ba shay'an to kakku hada komi da shi duk abin da ka san ana hada da Allah to kai kakka hada Allah da komi wa an atasmu bi hablillahi jami'an kuma Allah ya yarda muku ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya igiyar Allah ko kace musulunci ko ka ce ko kace al'ummar musulmi ka zauna cikin al'ummar musulmi kakka fita daban ya kai musulmi jama'ar musulmi sun yi gabas kai ka yi yamma kada ka kuskura kafan ɗari ma al'umman musulmi fa inna yadallahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare jama'ar musulmi don haka kullum ka rinka lura waɗanda ka ɗauka musulmi kai a wurin ka ba akwai musulmi ba waɗanda ka ɗauka musulmi ba ka da wani haka dole sai ka yi musu hukuncin musulunci to ka kalli ina sun ka mai da huskar su kai ma ka huskantar da huskar ka tare da su kakka yadda suna kallon gabas ka kalli yamma kakka yadda ka hita da cikin al'ummar musulmi ya kai musulmi wannan shi awa an ta samu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kakkuran raba ba sharri ga musulunci kamar rabuwa kamar yadda babu alkhairi ga musulunci kamar haduwa united we stand divided we fall ƙarfinmu shine haduwarmu haɗin kanmu saddadin mutane suna haɗe yawan samu tsintsiya wadda ake share da ita kun san tsintsiya kamar tsintsiyar kwakwa kana iya karya ta haka Ba ka iya karyata, yan ka ce ka karyata. yana da wahala ka karyata. amma ban yi daurin tsintsiyan nan saboda me ka kasa karya saboda suna haɗu an haɗe ta an sa zare an daure to menene zarin da zai daure mu kamar kaddara mu mutane musulmi mu ne karan tsinciya menene zarin da zai daure mu al-islam musulunci ko Alkur'ani? an haɗe mori guda yadda ka san yana da wahala in an ka ce ka karya tsinciyar nan ta kwakwa tana da wahala karyewa gare ka to yanzu ban yi zaren ka hidda zarin daban ka wace karan ka ɗauki guda guda akwai mai karya gare ka da ɗaya ɗaya cikin minti biyar duk kana karya karan nan wannan shine misali an ka ce wani dattijo mai hikima da ya ga rayuwa ta zo ƙarshe sai ya tara 'ya'yansa duka ya ce ina muku wasiya kun ga ina tsammanin rayuwa ta ta zo ƙarshe ina muku wasiya kak ku yadda ku raba kanku ku haɗa kanku ku zan abu guda kun dai ga ɗayan mutum guda kuke ku yadda wani ya shigo ya zo ya shiga tsakaninku wani ya zo ya ce ma kai wani bai son ka ko ko kai wani yayi maka da kakku yadda da shi ku haɗa kanku ita awasi yadda na kai muku sai ya ce gudansu ya dauku tsintsiya sai ya dauku tsintsiya sai ya ba ƙaramin ya ce kare karimin tsinciyan nan yayye ya kasa karya ya ce ba na gaba gare ka ya bashi an ka basu dukansu duk sun ha kasa karya cinciyar sai ce to ku kwanci zarin tsintsiya sai an hakwance ya ce to kai ɗabi kara kare sai ɗiba yana kalle ya ce kun gani sun to in kun haɗa kanku yana da wahala wanda zai shigo tsakaninku ya karya ku amma in kun rarraba kanku yadda an ka rarraba an ka kwanci zarin tsintsiyar ga za sauki za a karya ku guda guda har a karya ku duka don ku haɗa kanku yana faɗin haka nan Allah ya mai wafati kaga ya musu wasiya ta kwarai to irin wasu yadda ya kamata yau muwa al'ummar musulmi kenan musamman kuma yan uwanmu a sunna ba inda shaidan ya haddasa rabuwa ko ina an rabu amma darewar da a tsakanin ahalin sunna ta yi muni Ha an waye gari yau yana da wahala kaga ahalin sunna biyu hakan su haɗe sai dai haɗuwar 'yan dambe ka gane su suna tafiya suna annashuwa da rana amma da mariciya ya kowa tattali ya kai wani ƙasa to haka yau haɗuwar ahli sunna take duk bai ƙawahun junansu suka yi hasada da ƙiyayya shedan ya riga ya watsar cikin jama'a ahli sunna don ku ji tsoron Allah ya ku ahli sunna ku haɗa kanku yanzu ahli sunnan da akwai Najeriya da a ce kansu haɗe yake me zai gagaran mu ba abin da zai gagare mu yau muna iya tsaye da shugaban ƙasa kamar yadda nisha cewa amma yau a samu wani daga cikin mu yanzu liman ya fito takara liman a ce ya shiga siyasa sai ya shiga ko pdp ko apc ko abga ko wata jam'iyya ya hito takara wanda zai fara suka ta ɗaya daga cikin in ba na ni zan fara suka ta ni da ake dibe in mutuwa liman zai yi ba tare zan mutuwa ba to ni zan fara cewa waka zaɓe nai waka saboda me saboda yanda ya hito takara nawa gare na bani babu ruwana da cewa yanzu waɗannan tambaɗaɗɗi tambaɗar da suka yanzu da a ce Allah ya jaye mana su ya aza mana irin liman za a samu canji ga addini ko ba za a samu canji ba duk dai da liman zai tambaɗe ba zai tambaɗe kamar waɗannan tambaɗaɗɗen ba haka ne ko ba haka ba ne don hakan ga akalla in yi farin cikin cewa ga alama nan ta samun canji addinin gada muka ta da'awa shekara da shekaru sunna gada muka ta da'awa to ga wani barde nan da cikin baradin nan sunna yan Allah so yanzu kan sunna ta samu maga isa in ya kai to ba shi zai faɗo min gare ba a nawa zan samu to ai ni na san yanzu liman bai da kuɗin bani don haka a wallah sai in ja wani gaji. in ci garshi da liman ba haka nan kuka yi ba ba haka nan kuka yi ba da ku niki ba haka nan kuka yi ba kaga ashe ya nuna kun fifita duniya bal tuthirunal hayatad duniya wal akhiratu khairun wa abqa duniya a cikin zukatanku addinin gabaki ne kawai mafi yawa don ku ji tsoron Allah ya ku ahli sunna wannan banna kuke yin ta in ba da hasada ba yau ahli sunna bai kamata ya koma bayan wani shawaraki ba mun yi karfin da yau komi muna iya yi mu halicci mutum mu samai da ɗaya ba mu iya yi wannan iko ne na Allah amma duk abin da aka yi na duniya yau ahli na Najeriya suna iya yi ne amma ga sunan ko karamin sun kasa yi don me saboda sun rarrabu kowa ya dare wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim da to haka kuke wanga ya diba ce ya tunga mutum goma su yi su kungiya wa'ancan mutum 20 su yi su kungiya shi, biyar su yi kungiya shikenan kuma kowa gane ya shi adda shi ahli sunna sunna wato to Allah ya shiryar da mu to shine Allah annabi ya ce Allah ya yadda mu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya wala tafarraqu kakkurarraba raba waya karahu lakum waɗannan su ne abin da Allah ya damma bayansa ko to sai abin da Allah ya kyamatar ma bayansa ya ce waya karahu lakum ƙila wa ƙala kuma Allah ya kyamatar muku an yi an ce ƙananan maganganu wai miwa ne ya yi kai jama'a me an ka ce wa ga bbc ka ji labarin Amerika yau an ce kaza jama'a mi an kai wai mi apc sun kai mi NPDP pdp sun kai mi wane yayi mi wane yayi shikenan shi kila wa kala sai ka zama karyaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kafa bil mar'i kadhiban an yi haddasa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ƙarya ya bada labarin da abin da ya jiya wasu maganganu da ke yawo jama'a maganar banza ce haka yake kuma haka yake ba me ya kamata awa maganar banza ai banza da ita mutumin banza ɗaya ke ƙarar da maganar banza shi yasa ka ga don mutum ya zan dan kila wa kala dole yawo da rediyo ka a kuskura a yi eh, eh, eh, labaran Amerika ko bbc ko jamus ko faransa bai jiya ba to in ka jiya nawa lada nawa gare ka muna roƙon Allah shirya da mu don haka an ku da an yi an ce maimakon an yi an ce yanzu hadisi nawa ka haddace cikin sahih bukhari hadisi nawa gare ka maimako an yi an ce baka ta ka dauko bukhari kai ta karatu ko ka dauko alqur'ani ka karanta shi da harafi guda duka karanta annabi ya ce kana lada goma lokacin na in minti goma za ka batawa ko biyar ga an yi an ce karanta ka kimanta eh, ha gani aya nawa ka karanta cikin qur'ani ko wace aya kaddar harafi nawa gare ta ko wani harafi sai kai multiply by 10 kaga hasara kai ko riba an yi ancin da kai hasara kuma ba ko ya karama ba don haka ka shaidan ku da an yi an ce Allah bai yadda muku da an yi an ce ba wa kasarta su'ali da yawan da yawan roƙo ka zama roƙi dan mawala dan Allah ya baku mu samu dan raraka dan a kashe a kawo <laughs> eh kaga yawan roƙo ba su yawan roƙo eh, Allah ɗaya haka roƙo ne ce maka girman ka bai faɗi ba duk wanda ka roƙa sai girman ka ya faɗi in ba Allah bane ne shi ya sa manzon Allah yawa wani sahabi ne wasiya yace za su altafas alillaha in za ka roƙo roƙi Allah akwai hikimomi biyu ga roƙon Allah hikima ta farko Allah shi ne mawadaci wadata mudulaka wanda ba ta tso talauci ya riske ta duk duniya kun san mawadaci wanda bai kwana da fargaban talauci na riskuwa tai babu shi to Allah bai kwana da fargaban talauci suka yi. sannan shi bai da matsala ko guda matsala ko guda bai da ko matsalolin bayi na duk yana iya magance su balle balle wata matsala amma duk wanda zaka ta san baka san iyakan matsala ta shi ta shi take ne wanda ta gagare shi ba to yanzu ga kan zaka karo mai kuma da taka bai ma kammala tashi ba ka aza mai taka bai zan kwasa karan mahaukaciya ba don haka duk wanda zai roƙo ya ko musulmi ya roƙi Allah hikimar roƙon Allah Allah shi adda wadata ba ka duk abin da ka roƙa ba wani bil adam da ka yi wadata ka in ba Allah ba sannan na biyu Allah shi ya yadda a roƙe shi kuma ya ce yana farin ciki da masu roƙo ne har fushi Allah ya lanta ma bayi ne ya kai da wanda bai bar roƙo ne ko wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina waɗanda ke girman kai ga barin roƙon Allah kiran Allah waɗannan jahannama ma Allah zai sa suna kaskantattu laifi ne ka bar roƙon Allah laifi ne kamar yadda laifi ne kuma ka roƙi wani wanda ba Allah ba shi yasa cikin wani hadisi manzon Allah ya ce izhar fi dunya yuhibbukallahu wa zahar fi ma inda nasu yuhibbukan nasu ka gudani duniya sai Allah ya soka ka gudani abin da aga hannun mutane mutane soka mutum ya san in sau ɗari ka zo ka sallama mai iyaka ku yi fira ka zo ziyara ta baka neman komi garai akwai dalilin zai sa ka sallama mai gami huska amma ya san irin mallaman nan ne makwaɗaita da duk ka zo sai kai karaman murya ranka ya ɗe wallahi gidan nan babu komi ko na cewa ne babu yau ya ɗauko ya baka Allah saka da alkhairi ka gobe kuma ka dawo ranka yadda an yi min haihuwa jiya an haihu da daddare to Allah ya raya gashi Allah ya saka da alkhairi ranka yadda an sa yarinya lalle shi me haka so to jibi ko da gai sai ka zoyi ba yayi ma uku ba ran na hudu ko da cewa kai bari in zo in gaida alhaji yau ba da lura ka zo ba kana sallamawa ka gani ya ga huska ga mahicinin mallamin nan na. yau kuma mi zai cewa ai ranka yadda to a ne in gaishe sannan ga ya waye huska kaga shi ya nuna bai son roƙo ina fatar kun fahimta shi yasa annabi ya hana yawan roƙo don haka kakku yawaita roƙo kakka zama roƙi ko kuma wakasarta su'ali da yawan tambaya an hana yawan tambayoyi musamman tambayoyin da ba su da ma'ana in za ka tambaya ka yi tambaya mai ma'ana wadda za ka samu fa'ida ko abokan zama za su samu fa'ida amma tambaya kawai a kara Allahu ana tafsiri eh ashabul kahfi su nawa ne in an faɗa ma ko su ɗari ne me ya fa'ida da ka samu ga addini me ya ƙara ma me sunan karen su wa kalbuhum basidun zira'ai me sunan karen yan wada ma sunan karen lada nawa ka samu ko mi karin mi zaka samu ga addini ko me sunan sarkin da yasa sun ka gudu sun ka baggare mi sunan sarkin kaga irin waɗannan tamboyi tambayoyi ne na shirme ko ko jum'a nawa manzo Allah yayi mi ronka da ko nawa yayi ana tambayar ka jum'a nawa manzo Allah yayi kai an ka ce in jum'a ta ka zo ka sallaci Juma'a. kuma ko kai ba a sa ka kidan ko nawa kai ba shi Allah yana nan lisai da ko nawa kai zai baka lada Juma'a nawa manzon Allah sai kaga makarantun ne malamai suna bada assignment na hauka Juma'a nawa manzon Allah yi hmm? ka gani to irin waɗannan tambayoyin ba su da wata fa'ida in za a tambaya a yi tambayar da ake samun fa'ida ga addini ko ga wani abu na duniya sannan abu na uku da Allah ya kyamatar muna wa ida'atul mal da tozarta dukiya wulakanta dukiya ka zan almubazziri ko ka zama bannaci ga dukiya dukiyar da Allah ya baka tuni ba taka bace ta Allah ce wakilci kawai ya sanya ka don haka ka kula da dukiyar nan ta Allah kakka yadda ka kashe ma Allah dukiya sai inda ya yadda ma da kuma yadda ya yadda a kashe ta rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa taqaddama sharhu bayanin wannan hadisin ya gabata wa an warradin katibil mugira ƙala amla alayyal mugira tubni shu'ba fi kitabin ila mu'awiyata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu fi dubri kulli salatin makatuba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد waka taba ilaihi annahu kana yanha an kila wa qala wa ida'atil mal wa kasartis su'al wa kana yanha an uquqil ummahati wa wadil banati wa man'in wahati muttafaqun alaihi wa sabaqa sharhuhu shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga warrad katibil mugira sakatarin mugira wanda ke wa mugira tumna shi uba sahabin annabi rubuce rubuce kun san mugira ko yana daga cikin sahabban manzon Allah ba mun yi hadisin mu gira cikin bulugul maram babul masai alal khufaini to to mu gira sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah to shi warrad din nan shine sakataren mu gira mai mai rubutu kala ashe babu laifi mutum ya aji sakatare mutum musamman yan ayyuka sun yi mai yawa ko ya tsufa sai ya rinka ma rubuce rubuce da karanta ma abubuwa ƙala shi warrad din nan ya ce amla alayyal mugira tubnu shu'ba mugira dan shi'uba ya yi shifta gare ni kun san imla'i ko dictation yanzu misali ina faɗi kuna rubutawa shine imla'i ba shine dictation ba mugira dan shi'uba ya yi dictating zuwa gare ni fi kitabin cikin sha'anin wata takarda ila mu'awiyata da ya rubuta zuwa ga sayyidina mu'awiyar radiyallahu anhu mugira dan shi'uba ya rubuta ma abokinsa sahabi dan uwansa sayyidina mu'awiya takarda na san lokacin muawiya yana sham yana gwamna a sham bacin ya kashe rayuwa ta ba to sai ya rubuta mai takarda ya kira ni niwan rad sakatare nai ya ce zo rubuta min takarda zuwa ga muawiya yana faɗi ina rubuta yana faɗi ina rubutawa abinda ya kasu ya aika mu me a cikin takardar annan nabiya sallallahu alaihi wa wasallama kana ya ƙulu fi dubra kulli salatin maktubatin cewa annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya zan yana cewa bayan kowace sallah ta farilla ka gani wani hadisi ne da ya ji daga annabi yake son ya faɗa masa idina mu'awiya kaga wannan al'adar sahabbai ba su girman kai ba sahabi ne dan uwansa ba ka gani abinda ya jiya bai kyamar ya sanar da dan uwansa shi kuma wancan bai jan haushi to yana nufin ya fi ni ilimi fi na ya kusanci ga manzon Allah balle balle ya faɗa min kaza wai don ka a gano kai baka sani to faɗi wane ne ya kewaye ilimi duka wa fauka kulli bi ilmin alim haka Allah ya ce saman ko wani mai ilimi a wani mai ilimi kuma don haka kowa da abin da Allah ya sanar da shi Allah na sanar da abin da Allah ya sanar da malami daban kun ba mamaki Allah ya sanar cikin eh, almajiran malamin na abin da malamin bai sani ba shi malamin faɗa musu abin da ba sani ba su ko su karar da mallan abin da bai sani ba an amfani juna kada a yi girman kai kanka ce almajiri na na ya za a iya san wani abu ya za a yi bai sani tunda Allah ka sanarwa ko ilimi ba bace ta Allah masu ƙoƙarin monopolizing ɗin ilimi ga kansu wai su da ilimi wannan mahaukata waɗannan mahaukata ne ina fatar kun fahimta Allah ya shiryar da mu to daga cikin takardar da mu mugira tubnu shu'ba ya rubuta zuwa ga sayyidina muawiya yace mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan zikirin bayan kowace sallah ta farilla gashi nan shi ma yau ba muawiya ɗaya zai amfana da wannan zikirin ba har da mu da mun karanta mu ma mukama da bakin sallah azhar ta yan anjima inda dukkan sallah masalla ta farilla ka karanta wannan zikirin annabi ya kasance yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba abokin tarayya gare shi lahul mulku mulki nashi ne shi Allah walau alhamdu kuma godiya ta hice wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi Allah mai iko ne akan komai ba abin da ya gagarai Allahumma ya Allah lama a ba mai hani lima'a ta ita ga abin da ka bayar in Allah ya baka abu duk duniya ta ce ba sun ka suna iya tara abin ne ya kawo gare ka shine lama na lima'a ɗaya ta wala mu'tiya kun ba mai bayarwa limama na ta ga abin da ka hana in Allah ya hana ka duk duniya su ce kai suke so suna iya kawo ma abin nan da Allah ya hana ka ashe jama'a da yardan mutane da yarda Allah wani ya kamata ka nema Yarda Allah wala yan fa’o zaljaddu min kaljaddu aljaddu rabo da wadata wala fa’o baya amfanin zaljaddu ma'abuci rabo minka da daggare ka duk wani mai tunƙahun yana da wani rabo Allah ya bashi wani rabo ko ya bashi wata wadata to wannan wadata ba ta wadata sai daga eh, ba ta amfanar da shi matuƙar bai bi Allah ba ina fatar kun fahimta amfanin rabo da wadata shine kai amfani da su ka bi Allah sai su taimaka ma ga samun lahira dama an ce adduniya madiyatul akhira duniya ita ce godiya ko raƙumar da ake hawa zuwa lahira duk wanda ka gani ya samu alkhairi lahira nan duniya ya nemi alkhairin haka wanda ka gani wuta mata sun ce da kan kare na yazo da duniya yayyo kan kare ya a kone shi da shi na fatar kun fahimta Shi ne ma'ana aljaddu rabo wala yanfa baya amfana zaljad da ma'abuci rabo minka daggare ka yanzu misali wanda an ka ba wadata yanzu yan siyasan nan tamu 'yan siyasan nan namu ko kalle su siyasan mitar daɗe su da shi iyaka ta ƙara musu zalunci sun zalunci bayan Allah ta mai da su mushrikai matsafi yau ƙasa wa ƙasa don nan har kamaru don nan har chad don nan har senegal dan na hammaro ku aka zuwa ana ɗauko bokaye wasu har turkiya suka zuwa inda bokaye a yi muhu tsafi-tsafi a ce to za a kawo matashi guda kaza a yanke a yi tsafi da su ce an gama sai a zo a sace ɗayan mutane a kai a ce jarirai aka so masu rai a sace jarirai a ce a yanke a yi tsafi to ina tambayar ka wagga wadata da allah ya ba su mai amfaninta kaga ba ta yi musu amfani ba sam amma lura wani kuma da Allah ya ba mulki irin mulkin da ya ba su da ya amfani da mulkin nan gashi tun nan duniya mulki ya zan kwalliya gare shi sa Ahmadu Bello ba dan siyasa bane ai siyasa ya amfani da ita shi bai yi siyasa ta jahiliya ba duk da yake yana siyasa ta demokuraɗiyya siyasa jahiliya ko amma kuma bai manta da cewa shi musulmi bane bai manta da cewa jikan mujaddadi bane aikin mi kakansa yayi taimaka ma addini shehu usman ya yi amfani da ilimin da allah ya bashi yawa addini aiki shi kuma sardauna ba ilimi allah ya bashi ba mulki na duniya allah ya bashi na siyasa ya yi amfani da mulki na yawa addini aiki me bambancin aikin dai da wani shehu usmanu ya yi duka guda ne makasudi dai a jawo ma musulunci ya samu ƙari gari su kutum sai da sardauna ahmadu in ya ta kamfen kamfen suke zuwa na apc apc aka ce mata npc npc northern people's congress ba ita jam'iyyar su sardauna ba kamfen aka tashi a tafi irin Platu, irin benue irin jihohin nan da na arna kamfen na npc amma kafin ya tafi zai sa allisa mai manyan garin da sarkin garin za ka iskan ma kirista ne galadiman garin kirista ne turaken garin kirista duk dai manyan garin kusoshin garin za ka iskan ma kiristoci ne sai ya sa a yau mailis ɗinsu da rana ba an yi kamfen ba na npc to kuma nan za a kwana to da daddare ba wai kiɗi-kiɗi da jahiliya da sauran zai sa ba a'a sai ya ce a taho mai da sarki nan masauki na yan kawo sarki sarki barka da ya sannu kuna lafiya to kaga jam'iyyar ga ta NPC da to Allah a taimaka a ah, ran kai da duk ita muka yi da mu da mutane to madalla mun ko gode sarki na sallah sai ce a ah, bayan sallah ran kai dai ah, ya an kai baka sallah a ban gada bai ce to a wannan ba magana yanzu ni NPC ga da ta kawo na garin ku gadon ta ni ai sallah ba sai an gada ba yanzu kaga jama'a ka ba akwai musulmi ba cikin su kuma kila ma suna da yawa ce ai yanzu da kana sallah fi kima gare su yanzu ba ganin ni gani ni a premier ina sallah ga tafawa ballewa shi a prime minister yana sallah ga dunan minista na ne yana sallah wani yana sallah wani yana sallah don haka ina kira ga sarki ka rinka sallah ka ji ka musulunta sai ce ba tilasta mai zai yi ba yanzu ba yayi mai siyasa ba kaga ba NPC ashe ɗaya yawa aiki ba yawa sarki lacca yawa sarki lacca game da musulunci sai a ɗauku manyan riguna a ɗauku kuɗi masu yawa ɗin da sarki ko cikin mulki bai taɓa mulkin rika irin su ba a ɗauku kuɗi masu yawa da abin ga sai a ba sarki a ce to gashi nan to sarki a koma amma a yi ƙoƙari dai a musulunta a rinka sallah ce to kai dai za a diba ba a sarki kyauta ba ya ta jiki ne na makarkata ga kuɗi nan ko kin mulki bai taɓa mulkin su ba da manyan riguna asake sai a ce kana da ɗa wanda yayi boko in yana da sai ya ba da suna ne ko wani kane ne ko dan uwa ne da komawa sardauna sai ya ba minista ne ce in ni koma ka tuna min da komawa sai ya dauki yaron nan aiki a kai can Kaduna a bashi wani aiki babba lokaci lokaci sardauna sai ya kira yaron ne za ka tafi gida ce jibi to za a aike ka inda sarki sai ya dauko kuɗi ma kudda ya bashi kai ba da dadewa sai sarki ya musulunta in sarkin yan musulunta tare da mutum nawa zai tahowa tare da mutane zai yawa wane ne sababiyan musuluntarsa sardauna amadu kun ji siyasar da yawa musulunci kai sarda wani bai tsaya ba shugaban ƙasa su kutum na wata ƙasa sai da ya musuluntar dauda jawara shugaban ƙasar gambia gambia ba ƙasa bace irin najeriya to saboda hulɗar da suke yi taron da suke yi mitin ɗin da suke yi da shugabannin ƙasashe dauda jawara suna ne david jawara david kirista ne amma sardauna in an ka zo bai wai tsaya ga talakawa ɗaya ba har shugabannin ƙasashe shi ba siyasar da jahiliya ya kai ba irin ta suwa ne irin ta su olegedi waɗanda su tunanin suka kashe dare suka yi ba su kwana mi Allah bai so da gari ya waye shi suka sa a tai a aikata duk abin da Allah kai faɗi yaya za a yi duniya ga a ƙare lafiya wallahi babu yadda za a yi su ƙare lafiya gasar daunan nan yau sau bai duniya shekara ta nawa da mutuwa yan an ka ambaci sardauna jin haka kamar yana nan raye yan an ka ce ga mutum jikan sardauna ne wallahi abin kallo ne ga mutane abin girmamawa albarkar kakansa saboda ya yi siyasa kwarai amma ga wasu nan suna bisa mulkin ba su sauka ba yau ɗansu bai isa ya ce ɗan wani nake bai ta wani ya ce ɗan wani nake don girma ne zai zube an san ɗan iska ne wani ƙane ne kowa ne ɗan uwa ne bai isa ya zo ya ce ai ni ɗan uwan wani nake ba girma ne zai zube wani suruki ne bai isa ya zo ya yi amfani da suna ne ya ce ni surukin wani nake ba za a shewar surukin mutumin banza kake ina fatar kun fahimta don haka muna kira ga 'yan siyasar masu dawo su yi siyasa irin ta wani amadu su yi siyasa su ta da demokuraɗiyya kuma siyasa nan su yi amfani da ita su taimaka ma addini ba su lalata addini ba yanzu ƙoƙarin 'yan siyasa ya sun ka lalata addini 'yan siyasa ga sunan yanzu mi annan suna ƙoƙarin watsawa barna cikin ƙasa liwaɗi dole na in kana son ka zauna da su a yi da kai to dole na ka shiga kulob ɗinsu dole ka zan ɗan liwaɗi matuƙar baka liwaɗi ko in ka yi pdp kamar solomon la ba ruwansu da kai ba dai ya kata annan baka ce ka shiga siyasa su jam'iyya su ai jam'iyya su ne kai bani adawa ba cikin su ya ba yan adawa nake ba to in kai Solomon La shi da shugaban farko na PDP ba shi yake kwa PDP ba shi shugaban farko na PDP to in kai Solomon La in baka cikin wannan club na ƙazammu na lewaɗi to ba a komi da kai ce fa nan gidanka sai ya gagare ka to faɗi yadda za a yi waɗannan da sun ka zanna sun ka ɗaure masa ɓon Allah gindi faɗi yadda za a yi su yi ƙarshen ƙwarai babu yadda za a yi a yi ƙarshen ƙwarai kuma muna yi musu addu'a kada Allah ya sa ƙarshen su ya yi kyau amma ga sardauna ƙarshe na ya yi kyau shi yasa kwan motso yanzu sun yi kai a bashi sardauna sardauna bayan wucewar sa Ahmadu Bello sardauna nawa an kai duk wai koyi ne suka yi ga sa Ahmadu Bello amma ga suna kawai ban daga aiki to Allah ya shirya da mu to ina yake to shi ne, kaga wannan yana daga cikin abin da mugira yasa an ka rubuta mu awuya ko don haka mu ma sai mu rike wannan yana daga cikin azkar dubur salawati wa kataba ilaihi kuma shi warrad da yace gira ya rubuta ma muawiya sayyidina muawiya annahu kana yanha an kila wa kala cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani daga anyi anci kananan ƙananan maganganu tsaye gungunma waya da atal mali kuma manzon Allah ya yi hani daga tozarta da dukiya wulakanta dukiya kashe dukiya ba hanyar da ya dace ba ko ka kashe ta hanyar da ya dace amma ka wuce wadda ake bukata waka sarci su'ali haka manzon Allah ya yi hani daga yawan roƙo ko yawan tambayoyi waɗanda ba su da ma'ana wa kana yanha kuma manzon Allah ya zan yana hani an uƙuƙil ummahati daga saba ma iyaye mata nan sai an kai amfani da ummahati iyaye mata kenan ya nuna su saba ma iyaye maza ya halatta a a hadda iyaye maza to annabi ya yi amfani da iyaye mata saboda adatan su yara na fi saba ma saboda irin raunin da aga uwa da tausayinta ga ɗa ba ta son abin da ya taɓa ɗa sai abin ya zan reni amma shi uba ka yana iya kama kai buga ga bango ina fatar kun fahimta yawwa shi yasa aka jin tsoron saba mai amma ita uwa ba ta iya ma haka nan komi kai ya mata to sai annabi ya amfani da uwa amma na haƙu ba ya shigo annabi ya yi hani daga saba ma iyaye mun san dai mun karanto babin da ga iyaye cikin wannan littafin ko to wa wa'adil banati kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga da 'ya'ya mata ɗabi'a wadda jahilan larabawa ke yi kafin bayyanar musulunci kayan musulunci ya zo annabi ya kashe larabawa suna da camfin cewa haihuwar ɗaya mace abin faɗi ne abin kunya ne a'a ka san iyakar jahiliya annan to in ya zan su me suke so ‘ya'ya maza wanda ka tayo fashi da makami ya kawo kuɗi gida amma ɗaya mace haihuwar ta aibi ne to har gobe kuma akwai musulmi waɗanda adda irin wannan camfe in mata ta ke ga kenan baki da aiki illa haihuwar mata me laifin mace ya ku jama'a baiwa ce Allah ta baraka wata Allah ya faɗa muna haifuwa Allah ya baka kyautar ɗa in namiji ne in mace kyauta ce ta Allah Allah ne ma kyauta ka rena duk kyautar da Allah ya baka in ɗa namiji in ɗa mace in ɗiya mace sa hannu biyu ka karɓa ka roƙi Allah ya sa mai albarka ɗa da namiji da mace duk wanda ya albarka sai ya biya ragon zanen sunanai duk wanda ya lalace kuma shi kenan sai ya zama matsala ga ga zuri'a haka ne ko ba haka ba ne ƙaddara ga addini mata baya suke ga addini yanzu na na aisha namiji na tafiya da hafsa da ummu salma da ummu sulaimin mahaifiyar anas da sauransu ko na na asma'u wa ga mujaddadi namiji na tafiya don haka addinanci mace ba baya take ba yau ga babban malamin mu can sheikh muhammadu nasiruddin al-albani kowa dai ya san sai da ya kai ga daidai da masu jayayya da shi ta fannin hadisi sai da kowa ya saki duniya Allah ya mai wafati ya bar 'ya'ya yau wadda ta riƙe kambin ilimin nasiruddin al-albani ya taimaci da ake kira aisha yana da 'ya'ya maza amma Allah bai ɗaukaka su yadda ya ɗaukaka aishan nan ba tun yana raye shi albanin aisha gaɗiya ta yake kira ta nemi rubuce-rubuce da gyara rakin wasu abubuwa duka me laifin mace ya ku jama'a addinance babu haka duniyance yau shugaban ƙasa ƙasa nawa adda mace shugaban ƙasa to mace har shugaban ƙasa ta yi to in ta yi shugaban ƙasa kaga shikenan kan kuruskan kusu karatu ya kai sun wura takuri ya an ka ce sun wura takuri ka karatu ya ƙare don hakan ga yanzu duk kuɗin najeriya ga hannuwa yake mace in gozi ewela sai ta samu dan kwaliwa da kasa alu ya karkace hulla haka in gozi ewela duk kudin najeriya ba tana gare ta ba me babban tattalin arzikin najeriya man fetur wake kula da man fetorin najeriya game e, e, sunanta dizani alison mado yake dizani la haula wala quwwata illa billahi mun haɗa mugun hannu duk abin da aguri ya cika da mu Allah ka hishe mu daga wanga tarko kaga dizani ita ce ministan petrol yau in tacce ta ɗauki belle ya bi sakataren ta ban tafiya ta yi min sakatare ban tafiya ban tafi ba ku bari in tafi <laughs> to yau um, dizani namiji nau tafiya kaga ashe kenan da duniya da addini duka in dai Allah ya sa mace albarka sai ta sai ta sai ta yi albarka sannan yanzu waɗannan area boy da na zaman muna hatsabibai me amfani haihuwarsu Allah na tuba yanzu wanga ja'iri da annan yana watsa liwaɗi cikin ƙasa ya mai da maza mata ya lalata ɗiyan musulmi ga yaran nan da matasa da ƙurce suna yawo ta muna da naukin su ne muna warin kashi don Allah inda an yi barin ciki ne bai haihuwa ta ba tsakanin ku da Allah a ce an yi barin ciki da uwa ta yi da ta ɗauki ciki ne ta yi bari don Allah bai haihuwan ga bala'i ta haihuwan muna ba bai a umfanin haihuwan ga ya zan bala'i ga ƙasa dujal shaidan iblisu la'anan ne ɗebabben albarka wanda Allah ya mai suwa baya ka gani irin haihuwan ga bala'i ɗaya ne ina fatar kun fahimta don ku san namiji da mace wanda duk yayi albarka ya biya wanda ya ɗebe mu Allah ya ɗebe mu albarka kuma sai ya zan musiba yanzu gashi ya zan muna musiba mace ne namiji ne amma ya zan matsala ga ƙasa Allah kai muna maganin su to shine larabawa inda duk an ka haifan mu mutum ɗiya mace sai abin faɗi ya cin mai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin wasu ayoyi yace wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ya tawara min alƙawamin min su ima bushira bihi ayyum sukuhu alahunin am dusu hu, turab sai Allah ya ce alasa ma ya hakumun sadda duk an kawa ɗaya da cikin su jahilan laraba albishir bil untha da mace cewa matarka ta mi ta haifa ta haifi ɗaya mace Allah ya ce zalla wajhu sai huska ta ta zamo musu wadda mai baki huska ta yi baki kirin ya ɓata huska wa huwa kazim yana mai cike da hushi rai raina ya ɓaci bai ji daɗi ba an hawan mai mace shi namiji yake so Allah ya ce ya tawara min alƙawmi sai ya yi ƙoƙarin ɓoyewa da bakin sannan sai ya shiga kulle sai ya ɓoye don kai ya hito a mai barka ashe matar ka mace ta haihuwa shi ya yi abin faɗi abin kunya ne a haihuwan ma mace amma ga jahilan larabawa Allah ya ce ya tawara min alƙawmi sai ya rinka ɓoye ma mutane min su ima bushirbi saboda munin abin gada an kai mai albishir da shi cewa an haihuwa mai mace an yi mai abin faɗi aibi ya same shi eh, sai ya ɓoye ya bar hitowa don ka mai barka sai ya kama tunani ayyum sukuhu alahunin wannan kyautar dai da Allah ya bashi dai in don wulakanci dai ya haɗu da wulakanci ko an haifa mai ɗaya mace shin wai ya riƙe wannan kyautar akan wulakanci am ya dussuhu fi turabi ko ya sanya cikin turbaya ya yi gina wanda sun kasaba ya ruhe ta da ranta da lahiyarta sai ya kama wannan tunanin sai shaidan ya nuna mai kai ka turbude ta sai ya yi gina katon rami sai ya jefa yarinyar nan da ranta da lafiyar ta fa sai ya mai da ƙasa ya turbuɗe. sai Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma ya haku muna abin ga da suke hukuntawa cewa haifuwar ƴaƴa mata aibi ne yayi muni ba aibi bane kaddara to Allah ya ba kowa ɗa namiji yanzu a ba haihuwar mace shi ina tambayar ka ɗa namijin da kake so wa zai haihuwar mashi in babu mata ba mace za ta ga aura ta haifa maɗa namijin da kake so ba to in kowa Allah shi uban matan nan taka a ce duk shi ma 'ya'ya maza ya haifa kana auren namiji ya haifa maɗa namijin ashe kaga nan ko ga hankali in mun aji shari'a ko ga hankali zaka iskan makyamatar haifuwa ɗaya mace jahiliya ce rashin hankali ne da dabbanci sannan shi inda kowa mace ka haihuwa da uwarka ita ubanta namiji ya haifa da tana haihuwarka haka yi tunanin kai ka haɗa namiji don haka ya ku jama'a duk wanda bai sun ɗiya mace ta ya kashe uwatai ko ba mace bace ya fara da uwatai mace ce ya kashe ta tukun sannan ya zo matan nan tashi da yake sun ta haifar ɗa namiji mace ce ya kashe ta in ya so ya ta ya samu duk wanda zai haifar ɗa namiji ya kwana da namiji ya haifar mai ɗa namiji jahiliya ce ya ku jama'a amma har gobe ba a bari ba mutane ba su bar wannan jahiliya ba da yawa sai ka ji mutum na mata ta haɗe ke ga kenan baki da aiki illahi haɗiya mata ita ba kanta sannan mace in ba maryamu mahaifiyar annabi isa ba akwai mace da ka haifa ba tare da namiji ba kai samu ne ɗaya mace sai namiji ka gani in ba ta haifa da namiji ba matsala in matsala ce da gare ka ta faro don haka a takaice dai Allah na nuna mana wannan jahiliya ce in Allah ya baka ɗiya mace in murna kyauta ce daga wurin Allah kamar yadda Allah yake cewa cikin wasu ayoyi Ya ce ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man ya ji qima innahu innahu eh innahu alimun hakim eh innahu alimun qadir Allah ya ce ya habu liman ya shawo inathan Allah shi yake bayar da kyautar 'ya'ya mata ga wanda ya so ashe wanda an ka haifan maɗiya mace kyauta ce daga wa daga Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hannu biyu ya karɓa kyautar Allah ya roƙi Allah ya sa mata albarka ta zan irin ingozi iwela nan duniya ta zan irin na Aisha ga addini ko baka sun ka ta zan ministan kuɗi a'a injiniya bari ta zama ta ɗan kawa talauci bai da kyau talauci bai da kyau eh? ai annabi ya ce ma dalle da dukiya ta kware ga mutumin kirki in gozi abin da yasa ba ta kirki ce amma diyarka ta sha sunna ta bakin malam kabir gombe ta sha tauhidi ta sha sunna in ta zan ministan kuɗi ai za ta tsare adalci ka sani <laughs> to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya habu liman ya sha inathan Allah shi yake bayar da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so wa ya habu liman ya sha dhukur kuma shi yake bayar da kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya so ashe da haifuwar namijin da haihuwar macen duk kyauta ce daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala to ga tambaya Allah na kuri Allah bai kuri don haka duk abin da kaga Allah ya baka shi ya san ya cancance ka ka sa hannu biyu ka karba in dai ba ka ɗauka Allah ya kure ba ya yi daidai ya Allah na gode Allah ka sa mai yarinyar gada an ka bani albarka ko yaron Allah ya sa mai albarka Shi ke nan ka gama kai ta mai addu'a ina fatar kun fahimta au jihum Allah ya ce ko ya cuɗanya masu zukuranan wa sam ya baka maza da mata irin yadda an ka mana kaga an ban maza an ban mata eh, eh? gidan mata aka ce mai mata ɗaya aka yawa kamar gidanmu kenan Allah ɗaya tsari duk gidanmu kasan ɗayan namiji da yana yana da kanne yana da shi yasa kuma kuma wai hikimar Allah kasan kanin mata mafi yawa matsoraci an kasan shi wani irin dolo haka amma kaga wata hikimar Allah kanin mata maimakon ya zan rago ya zan matsoraci ya zan hatsabibi ya zan wani iri daban duk hikima ce ta Allah shi yasa kaga ani ba a raga min don kowa yan uwana duk mata na sun yi aure shikenan don haka ban da wanda aka raga min saboda shi da Allah ya san da haka nan sai ba ni baki mai kaifi ko ba ka raga ka raga min don baki na kasa Allah bai tara mutum na kasa gaba dai <laughs> to ko ba ga karatu <laughs> in ka ta'a ce don Allah kaka ja mana mahaukaci kaka ja mana faukaci <laughs> to sai Allah ya ce au yi zawujihun ko ya cuɗanya ma wasu zukuranan wa'ina ta maza da mata a baka maza a baka matan duk baiwa ce tawa baiwa ce ta Allah sai ya ce wa ya ji aluban ya sha wa kima kuma yana sanya wanda ya zo ya zamba karare ya yi rayuwa ta ya kare bai taɓa ko barin ciki ba taɓa ya mai ba da mace da namiji duk akwai bakararu waɗanda ba su haihuwa laifi ne ne a'a Allah ya ce waya ja'alu man a kima. Allah ya sanya shi haka nan kuma yi yawo duk asibitin duniya ga wallahi ba su iya buɗe mahaifat sai in Allah ya so wani zai shekara talatin tare da mata ta sai bayan shekara talatin da wani abu sai ka ga ta haihu baiwa ce ta Allah ba haka ya faru ga har annaba Allah ya jarabta da irin ta ba da annabi Ibrahim da annabi Zakariya don Allah ya jarabce su da rashin haihuwa don haka kuma rashin haihuwa ba aibi bane hikima ce ta Allah wanda Allah ya jarabta da rashin haihuwa Allah ya takaita mai takali bari wane bari a kawo ma ƙarawa ne yayi kaza ka huta ta zuwa ibada ka hisabi sai ya ma sauki mai ɗiyan gana shi gana mata gana ɗaya kai ko daga naka sai na matarka shikenan ka huta ka shiga aljanna za sauki in ka bi Allah ina fatar kun fahimta kakka kuskura wai don baka yau ka ta inda boka Allah ba bokan da ka ba da ɗaya waya ji Allah ya sha waƙi ma innahu alimun qadir lalle shi Allah masani ne kuma mai iko ne duk abin da ya yi cikin masaniya yi shi ba da jahilci ba kuma yana da iko akan komai wanda ya hana ma da ya so yana da ikon da ya kaba shi wanda ya ba mata da ya so yana da ikon da ya kaba shi maza wanda ya ba maza ina da ya wanda sai ta kai ga ayi mata addu'a ta samu ɗaya mace duk sai ta tashi maza ta ka haihuwa kaje wata hikimar Allah kuma wani sai a bashi maza cinku sai an ta yi wurin addu'a do Allah mallaka a taimaka mana da addu'a in samu dai ko ɗaya guda ita ko wata inda ta tashi mata ta haihuwa sai ta ta yi addu'a Allah ya bata namiji ko da guda dai wani shi ko shi daidai da diyar da ya samu abu ya gagara to duk hikima ce ta Allah ya ku bayan Allah shine Allah madawakin sarki yake cewa jahilan laraba da an hawa mutum ɗaya mace sai ya yi gina sai ya turbuɗe da ranta da shi shine Allah ke cewa wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat kuma lokacin da waɗanda an ka turbuɗe da ransu ‘ya'ya mata da uwayensu na turbuɗe da ransu Allah zai tambaye su ke da wani laifi an ka turbuɗe ki laifin miki ki uban ke turbuɗe ki ce wani Allah bai laifin komi ba kaga ka'ida ce azabtar da uban malaman tarihi suna kawo cewa zamanin jahiliya ka hain bayyanar manzon Allah ko kuma an ka ce zamanin manzon Allah akwai wani sahabi kullun ginis ginis yake da fuska kullun ginis ginis yake da fuska kullun babu fara'a wata rana an ka ce manzon Allah tambaye shi me yasa kai baka da fara'a yace wallahi manzon Allah wani laifi na aikata cikin jahiliya ina ganin in Allah ya himin komai ban da wannan annabi yace subhanallah menene yace wallahi manzon Allah ɗaya na haifa da na haife ta kasan al'adar mu jahiliya in an kai hun mutum ɗaya mace sai ya gina ya turbude ta na yi ƙoƙarin turbude ta uwarta ta hana ni tun tana ƙarama yare nan sai da ta girma ta zo aure har an neme ta aure hankali na bai kwanta ba ni ina nan da kudurin sai na kashe ta sai ni ce ma matata to zan tahi da yarinyar nan can ƙauyen mu in nuna ta ga uwaye na saboda a yi mata aure ni tafi da ita mun kai ga inda wata kwakwara muna taya mun kai ga wata kwakwara mai zurfi ni sa yarinyar nan ta ɗebo min ruwa tana ɗiban ruwa da guga ni tallaba ƙawahunta ni jiha cikin kwakwarat to shi kullun ni tuno rayuwa ta kabaci ina ganin Allah ba zai yafe mu sai manzo Allah ce ai musulunci yana yanke duk abin da ke gabani ne duk ta bargazar da an kai kayan musulunci da an ce la ilaha illa muhammadu rasulullahi ta zube shi yasa ai kaga wankan da kafiri ke in yin musulunta ai ba dole bane ba mun karanto ba cikin babul gusul na bulugul maram na yi muku wannan bayani hujjar su guda masu cewa a ai wanka hadisin thumama dan usal thumama da ya ta yayi wanka ku dibi lafazin hadisin ba annabi ya ce mai ta yi wanka ba an ka musu mama shugaba ne na jama'ar yamama ko to sai manzon Allah ya tura musu masu kiransu ga addini Su mama shi shugaban yasa an haka musu habban nan an ka kashe manzon Allah na haƙe da shi wata rana manzon Allah ya tuna runduna ba inda su mama ba su tai wurin wani yaƙi suna cikin tahiya sai Allah ya kama su mama sai su mama ya hito da ƙauyen su da can garin su inda yake eh, sarauta zai zo wa makka wurin umra sai tawagar manzon Allah mayakan ganin manzon Allah sun kaci karo da shi sun san bannar da ya kwanakin baya na kai sahabbai sai sun haka shi da an ka kamo shi an haka manzon Allah annabi ya ce a daure shi ga ginshiki da cikin ginshikan masallaci yayi kwana uku daure inda duk annabi ya shigo ya ce mi a ka ya kai mama ya ce to na dai san manzo Allah mutum ne mai karimci in dai an kashe na cancanci kisa in kuma an yafe min na san kahe da haka nan bayan kwana uku manzo Allah ce ku kwance shi an yafe ma mama tafi ganin irin wannan karimci da manzon Allah ya mai an ce nan kusa ga masallacin manzon Allah akwai wata gona ta dabino akwai lambu cikinta sai ya tafi on his own ba annabi ya umarta ba ya shiga cikin gonan nan yayi wanka da yayi wanka sai yadda iskar manzon Allah ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullahi sai yan musulunta to kaji inda an ka samu wankan kafiri in ya musulunta annabi ya umarce da yin wankan sannan shi yayi wankan kafin ya musulunta to shi ɗaya an ka samu in banci ne ba wani kafiri da ya zo inda manzon Allah ya musulunta annabi ya ce mai kai wanka babu don haka wankan kafiri in ya musulunta ba dole ba ne tsololo abin malamai sun kace mustahabbi in ya ga dama ya eh, in ya ga dama shi saka ga wata musulun shekaran ban ta yi wanka ba ba dole ba ai wanka na Allah shi a kalmar nan ta faɗi la ilaha illa muhammadu da datti da na kafirci da na janaba da na haila da na saɓon Allah da na mushrikanci duk da tun da ka sani da kafiri ya ce la ilaha illa muhammadu rasulullah ya zube ya koma farish kamar ranar da wata ta haifai al-islamu ya jibba ma qablahu na fatar kun fahimta to Allah shiryar da mu to haka haka kuma wani shi ma ya jaɗiya ta ta yi wayo ya ta yi gina ya turbuɗe ta yana ginan rami wanda zai turbuɗe ga yarin ya tsaye sai ƙasa ramin gada yaka gina sai ta zuba ga gemu nai sai yarin ta zo tana kakkaɓe mai gemu gemin babanta ƙasa ya taɓa shi amma duk da haka bai tausaya ma yarinyar nan ba yana karewa ya zuba ya jefa yarinyar nan cikin rami ya mai da rami ya rufe akwai rashin tausayi to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya ya ku jama'a ku basu da abinsu to shine annabi ya ce wa wa'adil banati kuma annabi ya hana muna turbuɗe 'ya'ya mata in Allah ya baka ɗaya mata ka karɓi abin ka sa musu albarka ka roƙi Allah ya sa musu albarka wa man in wahati kuma annabi ya hana man in hani wahati da kawo me ma'ana hani da kawo haƙƙin da Allah ya aza maka na dukiya ka hana baka ba da zakka ba ka taimaka ma talakawa ba ka taimaka ma yan uwa ba ka taimaka ma marayu da gaurayen da ba su da maza ba ka taimaka ma makwabta duk dai hanyoyi da na eh duk hanyoyi da na farilla da na nafila waɗanda shari'a ta yadda a ce da dukiya ba ka yi shi amman in kaga ka hana sannan ga ɗan neman kwaɗayi wanda da Allah bani abu kaza bani abu kaza kaga man'in wahatin kinaya ce ta rowa da kwaɗayi man in marwaci kenan ka zan marwaci ga haƙƙin da an ka azama da na farilla da na nafila haci kuma ka zan mai kwaɗayi ko kalli duk wanda an mai kwaɗayi ya fi kowa rowa ba mai cin abi ne kun lura da haka nan to annabi ya hana ma ka zan marowaci sannan makwaɗaici ne man in ka hana haƙƙe wanda a bisa gare ka na dukiya wa hati ka rinƙa roƙon mutane kawo ba ni abu kaza ba ni abu kaza annabi ya hana haka nan muttafaqun alaihi Imam al bukhari da imam muslim sun kadu akan fitar da wannan hadisin wasa baka sharhu shi ma bayanin sa ya gabata shikenan ba ta ko ina ba Allahu akbar to an yi karatu ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta daga ƙarshe yau nawa ga watan Muharram yau bakwai ko to kada ku manta mun karanto cikin wannan littafi hadisai masu nuna falalar azumin rana ashura da tasu'a yaushe ne ranar asura? ranar goma ga watan muharram ranar da jahillai ke kokowa ran da suke kira ranar sallar shara ba wata sallah daga sallar jum'a sallar hamsu salawati sai sallar jum'a sai sallar azumi sai talayya ba wata sallar shara jahiliya ta ina fatar kun fahimta mai manzon Allah ya sunanta wannan rana ta goma ga watan muharram shine azumi hakan ga tara ga wata kafin goma ga wata shi an ranar tasu'a shi ma manzon Allah ya sunnanta azumi mun karanta hadisan abu qatada wanda imam muslim ya fitar abu qatada ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarni da azumin ranar ashura sai an ka tambaye shi ya falalatai sai manzon Allah ya ce yukafiru sanatal madiya azumin ranar ashura goma ga watan muharram yana kankari zunubin shekarar ta gabata yanzu ba sabo shekara muke ciki ba to shekara ta 1434 ta kare shekaran jiya to duk shekaran nan zunubai kanana banda ka ba'irori banda manyan zunubai kanana dai in ka azumci goma ga watan muharram yau shi kenan zai kamawa ranar naraba ko wagga naraba ta ta in ka azumin nan in ka azumin ran nan to allah tabaraka wata allah zai yafe ma duk kananan zunuban da na gabata na shekarar da ta wuce ina fatar kun fahimta hakan ga kuma akwai hadisin dan abbas shi ma imam muslim ya fitar da shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la'in ishtu ila qabilin ila qabilin la na tasi'a in ni rayu zuwa baɗi in allah ya kai ni baɗi ya raya ni zuwa baɗi zan azumci tara ga wata shi dai na goma ga wata bai da saɓani ko to allah ya ce in allah ya kai ni baɗi eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya kai ni baɗi to zan azumci tara ga wata shi yasa malamai sun kace to saboda kun san azumin tasu'a har yahudawa suna yi ne ranar tasu'a rana ce mai tarihi zai yawa hammu tarihin tasu'a ya shafa ranar ashura he ranar ashura ranar nan ce an kai muƙabala tsakanin annabi musa da masahirtan fir'auna allah ya ba annabi musa galaba akan masahirta sun ka musulunta ranar ashura ne abin ya faru abubuwa sai yawa da na kwarai da agu sun kafa ranar ashura ina ranar 2001 shekarar 2001 muna gidan yarani ni da malam musa ran da an ka gayyato mana manyan malaman najeriya kwamitin fatawa na najeriya mun ka zama tare da su ko incidentally ranar ashura ce wadda Allah ya ba annabi Musa nasara akan akan masayarta haka Allah ya ba mu nasara akan kwamitin fatawa na Najeriya kun kosan duk cikin kwamitin fatawa ba waren mu daga shekaru daga karatu ba duk iyayenmu ne Shek ɗahiru bauchi shek ibrahim sale shek-shek-shek duk shekashekan nan suna an ka gayyato mana babu zato babu tsammani an hakwaso su an ka saukar da su gigin ya hotel an hakwaso kasusuwan dan baka belle ya waɗanda aka dibin na ya ka caɓa ciki an ka ba su sun kai kwanaki suna sauraren su an ka fitar da duk abin da aka dibin matsala ce an ka fitar da matsaloli goma sha bakwai an ka hada da malaman sakkwato eh sannan da masarautar sakkwato da gwamnatin sakkwato mai ci lokacin nan haka an kai mana kullalle an so muna malamai waɗanda an san ta kowane gefe ba sa'an mu bane iyayenmu ne muna gidan yaro babu wance to kamar gobe za a haɗuwa yau da marece muna arwallin la'asar eh, shi shugaban gidan yare ya kira mu ni da mallam musa yace gwamnati na ƙoƙarin gayyato mallamai a haɗa ku da su me kun ce ni ce yayi daidai ashe ba mu sani ba wai malaman har sun taho tun jiya amma cewa an kai ana kokarin gayyatowa gobe tun da sahi muna karin kumallo an kace mu fito nice yana yi wakila sakin mu za a yi mu mu shirya saboda fuskantar malamai ashe wai tahiya kenan sai an haka mu lodge 2 gwamnan lodge 2 an kasa cikin daki an ka kulle bayan mintuttuka malaman an ɗauko su an sun zan seated sannan an ka ce mu hito muna takawa sama conference hall na lodge 2 sai mun ka daga dogayen tasbihohi sai manyan rawan nan <laughs> cikin zuciya ta ce tsoro ya shiga don haka mun samu sa'ar waɗannan tsoro da yaudara sun shiga to shi ne dai zaman da an kai da mu shekara ta biyu da 2001 ko ai kaga tun lokacin nan mu haka ya ƙarshe mu na yi zama da kwamitin fatawa to kuma wayewar rage najeriya shi yasa ka gani ko ina shura kafata na kai to ka gani allah ya bamu nasara a kansu an kai hannu sai tattashi to a takaice dai abubuwa zai yawa na tarihi na faru rana ashura da na kware da na bakin ciki mu babu romu da su duka abinda ya dame mu sunnar manzon allah mi annabi ya sunnanta muna shine azumi azumi shi ya inganta hadisi ne sahihi imam muslim ya fitar da shi manzon Allah ya sunnanta azumi ranar goma ga wata ranar ashura hakan ga ranar tara ga wata annabi ya yi muna ishara ga sunnancinsa ya ce in na rayu zuwa baɗi zan azumci har tara ga wata kaga ashe yanzu kenan da tara azumin tara ga wata da goma ga wata duk sun zan sunnoni sunnoni na mustahabbai wanda Allah ya ba iko yayi to akwai hadisan da an ka ruwaito game da falalar cika ciki yalwata ma iyali rana goma ga wata duk hadisan gaba ɗayansu abinda suka nuna wa falalar yalwata ma iyali ranar goma ga wata yaushe ne ranar goma ga wata ranar ashura kuma ne ran na an ka ce to amma kuma da yake hadisan to duk hadisan gaba ɗaya ba su inganta ba bayan ba su inganta ba su ma masu aiki da hadisan kuma ba su yi aiki da hadisan yadda hadisan sun ka zo ba <clears throat> Abin da hadisan na ce falalar <clears throat> yalwata ma iyali ranar goma ga wata su kuma tara ga wata da mareci aka cika ciki da daddare ba da daddare aka cika ciki ba suna cewa duk wanda bai koshi baran nan ko lahira bai koshi in bai shiga aljanna ba ba ina fatar kun fahimta kaga ashe hadisan ma dai la'ifai inda sun kai daban su ma mutanen la'ifai inda sun kai daban ranar tara ga wata da daddare suka cika ciki hadisan abinda sun kace mata ma iyali yinin goma ga wata don haka mai son mata ma iyali mai son yabi waɗancan hadisai da ifai ranar goma ga wata da sahi aka cika ciki amma ba tara ga wata da daddare ba a takaice dai ina labarta muku cewa hadisan ba su inganta ba kuma ba su ɗaya ba duk sauran wasu hadisai da ka nuna falalar wasu bukukuwa falalar mace ta yi kitso namiji ya yi aski falalar shafa kwalli falalar shafa lalle falalar da duk ba su inganta ba siyasa ce mugunya ta shigo gabe da su hakan ga su kuma waɗanda ba an maƙiyan ahali sunna irin 'yan shi'a su kuma suna cewa ranar ashura ranar ce ta bakin ciki ran nan an kai na husaini tabbas kashin husaini mu al'umma musulmi abin bakin ciki ne gare mu kuma mun yi allah wadare da maka san husaini Allah ya shaida har gobe ba mu fita da cikin bakin cikin kashi jikan manzon Allah ba abin lelin manzon Allah amma tunda manzon Allah bai sunnanta mana cewa ga abin da za mu yi ba na yi imani duk yadda mutuwar Husaini take musiba ga al'ummar musulmi mutuwar manzon Allah kaka ne ta fi zama musiba to tun da ba mu keɓance ranar da manzon Allah ya mutu da bakin ciki ba ba dalilin zai sa mu keɓance ranar da Husaini ya mutu da bakin ciki tun da annabi bai ce muna ba su kuma 'yan shi'a kaga sai an ka samu da jahilan ahalin sunna sun ka fito da bukukuwa don saba ma 'yan shi'a su kuwa 'yan shi'a ran na ranar bakin ciki har hadisai gare su yadda ahalin sunna sun kai hadisan karya game da falalar yin buki shafa kwalli shafa lalle eh, sa sabbin tuhafi da sauran abubuwa ranan nan su kuwa 'yan shi'a sun yi nasu hadisai da eh, hadisai 'yan shi'a da na ahalin sunna duk karya ne ina fatar kun fahimta game da nuna bakin ciki da alhini za ka iska madu duk wanda ɗan shi a ran nan bakakin tuwahi ya kasa mazan su da matansu, to a yi can a yi gaba mu ba mu bakin ciki ba mu murna abinda manzon Allah ya sunnanta mana wa'annan ranakun shine azumi nan mun ka tsaya Allah ya ƙara tsira da aminci ga manzon Allah don haka ranar talata ita ce ranar tasu'a an sunnanta azumin rannan ya jama'a ranar narba ita ce ranar ashura an sunnanta azumi wanda ya azumci ranar ashura annabi ce za a karkare mai ƙananan zunubai ne na shekarar da ta gabata ka kowa ya bari wannan garaba su tauce shi ina fatar kun fahimta da sharar da ake yi da wawun da aka yi sai ka iskan mutum ya zo ya iskan mata aure wato ba shi ya ta an kama kokowa mijinta ya sa ice buge shi ko da yake ana gyar jahiliyar jahiliya to ku bari dai babu kokowa ran nan babu kokowa ba wani buki da aka yi babu bakin ciki azumi an ka ce mai azumi na kokowa ku ce ku yi azumi muna roƙo Allah ya sa mana albarka ga rayukanmu ya sa mana albarka ga iyalanmu ya sa mana albarka ga ƙasarmu ya sa mana albarka ga dukiyoyinmu sannan kakkumanta Allah na karɓa addu'an mai azumi kakkumanta da addu'o'i waɗannan mayagu da na hana ruwa gudu ka jaye mana su ya Allah ka bamu na kwarai da sama da ƙasa duk wanda ya zama mu musulunci Allah ƙashin kafa eh, ƙarfin ƙafa Allah ka jaye mana shi ka bamu wanda ya fi shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa